الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن درينا الهنيس درن قومة بوتن جماد الأخيرة hijira takwas wanda ya dace da daren tara ga watan march azar bakwai, allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatun sharhu in aqil بسم الله الرحمن الرحيم كراتم زي فارا بيتنا أربعين دقيقة يقول المصنف رحمه الله صاحب الخلاصة وما بتا وألف قد جمع يختار في الجر وفي النسب معا وما بتا وألف قد جمع دستونا aka masa jam'i ta hanyar ƙara masa ta da alif yuktaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ana masa kasara ne a lokacin da yake majruri har yanzu ana masa kasara a lokacin da yake mansuri ana nufin jam'u jam'ul mu'annas salim مالك تازم ابن عطيليتي لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات لو كتن دا آه، مصنف ما خلاصة ابن مالك يجمع بياني على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات واتو جميع suna ko irabin da harufa ke na ibantar wasula a cikinsa waɗanda a cikin lirabin su harufa ke na ibantan wasula lokacin da ya gama bayani akan waɗannan kalmomi شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة ينظف يفارع ينا مغانا كم sunan nake ko lafuza ko kalmomin da harak wasali ke wasiltan wasali wasali na iya zamantowa rufuwa ban ma ce ban ma wasali na iya zamantowa abin nan eh, eh, eh, kasara wasali na iya zamantowa mai fatta ko? to yanzu ya zai magana a wannan babi inda wasali ke wasiltan wani wasali ya ma fara da inda abin nan kasara ke wakiltar fata wuri ne da za a ce digiri ne na fata amma ba za a ga fatar ba sai a ga kasara ce za ta wakilci fata kada kuma ta darsanmu na ba duk mun ta bayani inda alif ke wakiltar zamma inda ya ke wakiltan jarra ya ke wakiltan nasu ba an can kenan haruffa suna wakiltar menene wasula yawwa a wannan babi kuma babi ne da zai bayani kan ne wasali ke wakiltar wani wasali tunda da da wasula nau'i daidai har uku wahuwa قسمان Ai ما نابت batte حركة an حركة ينقسم ila قسمين ahaduhuma kashi na farko jam'ul mu'annasi mu'annas jam'in sunan da aka matantar sunar mace jam'in sunan mace a kuma wanda ba a kakkarya shi ba lokacin jam'i an bar shi mufradin sa nan lafiyan sarau ila da iyaka an ƙara alif da ta ta'ul maksuma wadi wannan dama shine ma'anar salim idan an karya mufradi daga sa na asali aka ɗauki wani ya koma baya wani ya koma gaba kamar da zaka ce rajulun ba baka ce rajuluna ba to wani na kiran sa jam'u takfirin jam'i da ake yin sa amma ta hanyar kakkarya mufradi domin a fidda jam'i wadi amma da kace alamun sai kace alamuna alam din yana nan da yake illa da iyaka yanzu mun kara wau da nun wani na kiran sa jam'u salimi an fahimta an yi jam'i sannan kuma ba a kakkarya shi mufrad ba illa da iyaka an ƙara masa harufan wau da nun ko ya da nun nahu muslimatin ɗaban lafazin muslimat jam'i ne na mu'annas salim jam'i ne da aka yi shi ta hanyar ƙara ta da alif asali muslim yanzu ka ƙara alif ma ka ƙara ta zamanto kotun ko tun wazi wa ƙayyadna bisalin a nan mun ƙayyade da maganar misalin muka ce jam'ul mu'annas sai muka ce asalin ya yasa muka ce asalin an bayanin mu ta yadda jam'u tafsir ba zai shigo cikinsa ba wa huwa ya لم يسلم فيه بناء واحده جمع shi ne wanda. آه، بناء واهده جنن جنن جسن مفرد سن جيبه لانتا باي كؤتها با وعطا ان تكر ياسي اما يلي وني هارا فيك با وني باي كما قد مكر باني شيني معنى ما لم يسلم فيه بناء واهده نحو هنوك هند كلمة يا هند فتاتي هنود كاغوانا جمع تكسير أما أنها كانت هندات وأنا جمع منه جمع سالم أي جمع المؤنث سالم أما أنها كانت هنوت لازم جمع إيه؟ تفكير وأشار إليه المصنف ما يلتاك الموم الخلاصة وأتم مالك يا إشارة ذوها قولنا بياني نام رحمه الله تعالى بقوله فإنسا وما بتاء باتوا وما بتاء بأ domin baitin zai karye halal ne a shafi hamza ko a tsakiya ko a ƙarshe saboda baiti ya miƙe a waƙa ba wa ma bi ta wa alifin wannan ya yi isara da jam'u zakkar da jam'u mu'annas salim kenan abinda aka masa jam'i ta hanyar alif da ta ay jumi'a bil alif wa ta'i da mazidatayn wato sunan da aka masa jam'i ta hanyar ƙara masa alif da ta wato ta hanyar alif da ta waɗanda yake ƙari ne asali ba nan suke ba cikin suke ba domin asalin lafazin muslim idan za ka jam'u muzakkar salim ka ƙara wau da nun ka ce muslimuna idan za ka jam'u annas salim ka ƙara alif da ta ka ce muslimatun wazi. saboda haka ake kiran wannan alif da ta din. almazida tairi kamar da za mu kira a wurin musulmuna mu kira wau da nun almazida tairi su ma ko ko mazida ta ne wurin da liran ya kama kenan fa kharaja nahwu kwatankwacin lafazin nan na qudatu qudatun alkalai shi wannan baya ciki duk da yake jam'i ne amma ne ba jam'u mu'annas salim ba tukun na farko an bayyana saboda wannan alif ba mazid ba ne na asali ne don asalin kalmar kuda ya tuni ƙadin hmm? ko ƙadiyin kuda ya tuni ƙadi ko ƙadi alƙali ɗaya tun alƙali da yawa amma laraba ce ta cewa tun akwai wahala saboda haka sai suka shafe yaɗin suka kawo abin da zai dace da wasalin da ya gabaci harafin da aka shafe shi ne fata wasali sama dama ƙuda abin da zai dace da fata alif sai aka ce tun wadi mahallin shahid dai a nan ƙari ba zai shigo ciki ba domin wannan duk da yake jam'i ne sai dai ba jam'in wannan salim ba ne wannan ta ba laifi tana abin nan mazida ce amma alif ɗin nan ba mazid ba ne na asali ne ya ce asalin tawurin domin za ka ce ƙaba ya saboda ke na ashe wannan abin nan muka ma za ka ce ƙabi kenan alif ɗin na asali ne an mutanya shi ne da ya da alif domin ya dace da wasalin da ya gabaci shi yaɗi. kuna tare da mu fa inna alifahu ghairu za'ida alif ɗinsa ba ba za'ida ba za'ida bace ba ƙare bace ta asali ce ba hiya munqalibatun an aslin ita wannan alif idan muka mai da alif ɗin wadda larabar suke irin mace ko mace shi alif ɗin kamar da hausa suke cewa da asalin yawancin lahuza a hausa inda ba wasali sama ba ne suka kawo ƙarshe wasali ƙasa ne ko imala ce yawanci sukan zamanto maza hmm? sai ɗan abin da ba za a rasa ba wanda bai cika bai wuce cikin cokali ba sai kuma wanda yake wakiltan asali kamar da mutanen Nijar zaka suna cewa gwamnati mun gaya wa gwamnati ya da gwamnati ya kaza ta wani bangare suna bin asali domin gwamnati wasalinsa ƙasa ne amma sausawan Najeriya da suke da standard da suka ce a gwamnati mace ce saboda asalin gwamnatin nan sabuwar kalma ce asalin na wakiltar hukuma hukuma ba hukumi ba hukuma saboda haka duk da tunda gwamnati suna wakiltar hukuma wanda asalin sa kalma ce mace a hausa saboda haka yanzu ko da mun samu sabuwar kalma suke wakiltar wancan za mu ci gaba da baka bamirin mace wannan ya fi zama daidai saɓani yadda muke ji da mutanen Nijar suke cewa mun cewa gwamnati ya kaza ko gwamnati ya kaɗe kaza da sauransu kamar da ba za su ce mun cewa hukuma ya kaza ba hukuma ta yi kaza to gwamnati ma ma ta hukuma hukumar nan da ita ce wasu suka sani mace ce ta wannan maza ci gaba da zama mace wadi ta بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء كما يجب مكيبان لأن أكله قضى يتن قضى يتن ونهو أبيات أبيات شي ما أنهم بعدين مذكر آه، مؤنث سالم بني أبيات جدي في قائلي قاتها أبين دي سابا أبين نمبا سابو دتحال إن نمبا زائدة بتي با مزيدة بتي ta yi taɗin nan ta asali ce domin ɗaya za ka ce bait baitun ɗaya nan. kaga taɗi na nan sai da kace abiyatun wannan taɗin da ta asalin ta nan amma mu abin da muke magana muna magana ne al'alif wa ta'u za'ida tani ko da ta ne, wazi mhm. saboda haka da qudatun da abiyatun duk baya cikin eh, maganar mu an gani فإن تاه أكلية القضاء ألف إن أكليني sannan abiyat taɗin ‘yan asali ce ita ma والمراد منهما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع مراد مجانا دمكي مؤولا بادي شيني آه إن ألف da ta suka zamanto su ne sababin nuni akan cewa yanzu sunan nan ya kaura daga mufradi ya koma ne ya koma jami na hinda hindatun ko hindatun wabu domin da hindi ce da ɗaya kenan yanzu muka ce hindatun jam'i saboda haka da alif da taɗin nan duka magidatta ne tsari ne su sun zo ne a nan don su nuna cewa yanzu ba ba hindu guda muke magana ba muna magana ne hindodi wadi saboda haka fatar da bi zalika nabi qudatin wa abiyat kamar da ya gabata fa inna kullu wahidin minhumma jam'un jam'i ne ko ne daga cikin su qurratu jam'i ne abiyat jam'i ne mutalabbisin bil alif wa ta kuma yana cakuɗe da alif da ta amma wale ta min ma na nufi wannan ba daga cikin abin da muke magana akan su ne an gani saboda dalilin da suka riga لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء saboda dalil bilalar ko ɗaya daga cikinsu ba wai ya akan jan'i ba wai ya zo ne saboda alif da ta wa innama wa innama huwa bisiga ta hanyar sigan ne an gane ku saboda haka fandafa bi hadha at-taqrir al-i'tirad in dafa al-i'tirad qalu balanta ya gushu ya gushu بهذا التقرير دولنا كتاوا بياني دولنا أبنا بياني وانده تيكي أبنا da da aka yi editin ɗinsa wadi ai alal musannif akan ba wani da zai alwalanci musannif wato mai ibnu malik kenan da yake wa ma bita wa alifu a hmm? yawwa saboda haka ba wannan zai ce ah to kafa faɗi haka to ai ga kuba ma da alif da ta aka jam'in ai ga abiyat ma da alif da ta aka yi jam'in sa ba wanda zai kama sannan itirabi saboda bayanin da muka yi wa ulima annahu la hajata ila an yaqula da wannan bayani namu kenan an san cewa tun farkon fari babu bukatar a ce ibnu malik zai mana bayanin wannan babi ya ce bi alifin wata wa ta'in maziratayn ba bukatar sai ya faɗi haka falba'u lafazin harfin harafin ba da yake wa ma bi ta bi ba din shi ne alba'u ne falba'u fi qawlihi bi ta muta'alliqatun bi qawlihi jumi'a yana da alaka ne da me da aiwa ma bi sababihi jami'a shine za a ce muta'alliqatun bi jumi'a yana da alaka ne da lafazin jumi'a أيوة ما جميع بسبب بسبب آ و وأبن وعلي ف... ليه كنت وانا وانا جمع يا رأي هذا مو فهم بسيوا جمع المؤنث التالم ألا ينسى ألف ذكاء المزيدتين فمن ثم النبه وحكم هذا الجمع حكم وأن الجمع شين أن يرفع بالضمة أما ترفع ضمة أتي هؤلاء مسلمات رأيت مسلمات مررت بمسلمات أن يرفع بالضمة وينسب ويجر بالكسرة أما مثلا أما تجر بالكسرة لكسرة ناو جاءني هندات هند هند نماتا ماتا هندودي ديوا سنزو منكم هندودي سنزو منا سنزو مني ورأيت هندات ناقا هند هند ديوا ومررت بهندات ناوت هند هند بيضاء فنابت فيه الكسرة عن الفتحة ونجن جوهر عند رسول أمن فنابت فيه الكسرة كسرة تاوة تلكي قوتانا إبنتي أكدو أن الفتحة تانا إبنت فتحة إذا وكلت فتحة وزعم بعضهم أنه مبني في هالة النصر ai za ce daga ce abin nan ra'aitu hindakin za ce hindakin da mamni ne abin nan mamni ne alal kasri ce wannan fasiri ce wannan maganar zan za ki ba za a masu kula da irin wannan maganar shi ne huwa fasirin islamu jibali bina'i ba mu bukatar a ce bina'i bai zama to bina'i ba lokacin da yake ma bai zama to bai zama to mamni ba lokacin da yake ma bai zama to mamni mamni ba lokacin da yake abin nan halin jarra sai lokacin da yake halin nasaba <laughs> me me me dalilin haka wani hankali ba zai kawo ba saboda haka wannan a yi watsi da irin wannan wannan magana ta mara lokaci? Hmm. a baiti na biye ibn malik yake kaza ulatu kaza ulatu wallazi man wallazi man qad ju'il ka azri'atin fihi za aidan qubil ko yace kaza ulatu kamar yadda irin su hindatu jam'u mu'annas salim akwai masu lafuza da aka ba su hukuncin jam'u mu'annas salim su ne ulat lafazin ulatu wa ulatu ahmalin ko wani lokaci zai zama ta ulatu wani lokaci zai zama ta ulati ulati fi halati dhammi ulati fi halati aljarri wal nasl والذي قد جعل اسما شنو والذي اسما قد جعل حكما والذي والنندى لفظ النندى قد جعل اسما في قاشنا ظاهر انسى جمع مذكر جمع مؤنث سالم اما اما اذا كان سونا بجيه كون سونا وني ابو دبا da هكذا haka zai اندي يكون وكا zama ارسى inda ya koni abu shi kenan in muka ganta za mu ce a ah, ja'at muslimatun eh ja'ad muslimatun ko mu ce a ra'aitu muslimatin umaratu bi muslimatin don sunanta ita dama muslimatin ne sunanta kamar da wani zai sa wa kansa sunansa muslimuna nan ma haka zaka <laughs> da wannan jam'u ka'idar jam'u zakar salim zaka zaka ta abin nan nasa ko to haka sunayen wasu wurare da aka ɗauki wannan jam'u mu'annas salim zaman to sunan bijire ka azri'at azri'at sunan wani ƙauye ne kusa da balqa a can ƙasar jordan azri'at irin su arafat sun sa ana kiran sa arafa arafatu arafa ana kiran sa arafatin fa idza afadtum min arafatin alqur'ani ma da arafat din ya kira shi saboda haka zama asali to irin wannan kaga jam'u muzakkar mu annas salim ne amma yanzu an dauke shi a matsayin sunan digire to za a ci gaba da masa irabin ba za a canja ba wancan irabin da muka da muka ambata da farko din an gane ku yawa shine ne yace wallabi wallabi man qad ju'il ay wallabi qad ju'ila isman da ma wannan da aka sanya shi yanzu suna ne na wani abu misali ka atin fihi za a yi ban ubi kamar azri'at shi ma wannan za a yi haza aiban kudula shi ma a cikin wannan an karɓi wannan hukunci hukuncin jam'u mu'annas salim din da shi za a masa da shi za a tafiyar da shi an gane yawa أشار بقوله كذا أولات ابن مالك يا إشارة دهور كنس ديتي هكذا ما أولات إلى أن أولاتي ya yi ishara kenan zuwa ga cewa shi lafazin na ulatu Tajiri majara jam'il mu'annati salimi tana gudana مقدان الجمع أن السالم في أنها تنسب بالكفرة كما على متى نصبه بكفرة جد يشيكم أولئك بجمع مؤنس سالم بجمع بني مؤنس سالم وهذه أولاد بل هي ملحقة به أريس كرد حكمتم أريس في شزواج حكمتم إيه جمع مؤنس سالم وذلك لأنها لا مفرد لها أولاد بائدة مفرد ba da wani mufrad a lafazinsa amma gininsa an mata ginin ne jam'u mu'annas salim saboda haka ake bashi aka riskar da shi zuwa ga hukuncin jam'u mu'annas salim a masa bamma a lokacin rufuwa sannan a masa kasara a lokacin nasaba gaji ثم أشار بقوله والذي من قد جعل shi kuma ishara da lafazinsa da yake واللذس من قد جئل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع ها دوني أبو دعك سنيا مسا السونة دسونة روانا الجمع مؤنى السالم إيه كما جدعنا مكم سالم وانا يجب أرسل إسلام رسولا كمؤمنات كو كاتبات واجه سوا به كو يوم سنيا مسا السونة أبين دعك ركر دشي جمع مؤنى السالم ya ce ya sanya wa bigiransa ko gidansa ya ce sunan gida na ulat ko sunan wani nawa ko wata dabba ta ulat an fahimta yawwa shine masu mai biyu ko sunan gona ta ulat misali dai nawo azri'at kamar lafazin azri'at yin saboda kasar shi ma za a masa masa ba da kasara kama kana qabla tasmiya kamar yadda ya kasance tun kafin a masa suna da wannan bigiran dama haka ake masa haka ake masa irabi lokacin gamma da lokacin rafa da gamma lokacin abin nan nasaba da kasara wajib wala yuzafu minhu tanwin kuma ba za a shafi tanwin ba wannan lokaci faduwa ba za a shafi faduwa ba nawo misali in za ka yi magana yanzu kar wannan gari da ake kira al'ad da ke wani kauye kusa da balqa da ake ce da in ka zaka ce hadhihi azru'at azru'atun wa ra'aytu azri'atin wa marartu bi azri'atin hada huwa al-mazhab sahih wannan shine ingantacciyar mazhaba a cikin mazhabobin nahu game da wannan kalma ko maluman nahu game da wannan kalma wa fi mazhabani akharani amma akwai wasu mazhabiyoyi biyu akwai wasu mazhabobi guda biyu na maluman nahu akan wannan kalmar ko akan wannan babin a hadisi ma na farkon su annahu yurfa bil damma za a masa rufa da damma wa yunsabu wa yujarru bil kasra wanda wannan shine asahihu ko a eh, ah, eh, shine na biyu cikin wannan guda biyu amma wa yuzalu minhu tabiyin za a ce kenan hadihi azru'atu wa marastu bi azri'ati wa ra'aytu azri'ati an shafe tanwini wadi ما ثبت بيكين أما ثبت فرقه هذه أذرعات هم رأيت أذرعات هم مرت بأذرعات هم فين الصحيح فين المصاب الصحيح طب أه، أه، أبنكم والثاني ما ثبت بيكين ما ثبت بيكين لما كتبنا نفرقه وانده شين نتوعين شو كما يذا أيوه أنه يرفع بالضمة ذا متى رفع دضمة وينسب ويجر بالفتحة ويوجد منه التنوين وينسب من ذا متى نسب ذا متى جر ما بالفتحة بقى بالكثرة بقى أفهمت يا أبي؟ يوا كبركة ناو هذه الزرعات wa ra'aitu azri'ata wa marasili azri'ata an gani wa yurwa qawluhu bisa wa'annan matabobi guda uku wasu ruwa ruwaito baitin baitin umrul qais cikin kasidansa mashhuriya da ya fara ta kun sana da kasidu mashhurai في شهارة إتتي كفا نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي بفق اللوى بين الدخول فحوملي وأنا لك تشاء المعلقات السابعة دعاك فلي أقول كما تكثير الصوت مطلع شيني على أيها الطلل البالي وحاليا ايمن من كان في الأسر الخالي ألا إن صباها أيها الطلل البالي لو أن يبود إلى kamar ya zo ya tsaya ne wurin wani kufayi da za suka yi dan zamani shekaru biyar shekaru za su suka wuce ya kufayi domin abin da ake musu alal shine ma shakusa ma shakusa fi makani abin da ya zama a bayyane ganin sa wasu ɗarzuddugin wasu ɗan ganye ganye wasu ɗan wane na wane ne saboda haka dai zai ce ya zo da safe ya tsaya ya ce ala in sabahan aiwa tsalalin bali barka da kwana safiyanka eh, tashiwan garinka wayewar garinka lafiya ya kai wannan eh, rududdugaggen kufayi ya sake jiwa kuma shi ato ah, ya sa zan ce in tabahan wannan tsohuwar gaisuwa ce ta larabawa in mata'an in tabahan kan hukun larabawan larabcin guda ake ta zaba khairi ko a musulunci da za a ce assalamu alaikum wasu suna irin wannan lafazin suke amfani da shi in tabahan wato ka tokutun to cikin ni'ima da asuba da safe ko in an, da zama tukana kana cikin ni'ima cikin abin ya ga da wuri ya ce ala in sabahan ayi wa tsara lulbari ya sake jiya kuma ya ce hal ya iman man kana fi al-usur ya kuma ni ai ban maganar nan ba ta yi ba yanzu man kana fi al-usur wanda za a rayu a can usur a cikin zamanin da ya riga ya wuce ɗan zamanin sa riga wuce wani wani ni'ima kuma zai fata zai alunna hmm? al'usur ana nufin zamani ɗaya domin zamani ana kiransa al'asur ana kiransa al'isur ana kiransa al'usuru da wannan baiki na imrul qaisi durwayoyinsa yana zuwa ne da usur wa hal ya iman man kana fil usul al khali to cikin wannan baitin ne ya je je tun da daidai waƙoƙinsa da ba sa wuce na yabon eh, abin nan ɗan eh, matansu da sauransu ya ce tanawartu ha min azri'atin akwai min azri'ati akwai min azri'atin akwai min azri'ata duka ana ruwaito wannan baiti da waɗannan duka mahallin shahidi kenan dalilin da ya sa yanzu ma littafin na shari'in na aƙila ya mana wannan baiti yawa ce tanawartu ha min azri'ati wato afsartuha na ganta duk da yake eh, wa aluwa bi yasriba na ganta duk da yake jama'ar ta suna suna yasrib sunan madina a za kafin annabi ya zo ya ɗauro sunan garin yasrib ko alkurani ma da yasrib ya kira ko min ali yasrib ko da ya kira eh, madina din da madina wanda wannan shine sunan da musulunci ya sawa gari sai ni na azur'at ina can jordan ina garin azra'at amma na ganta saboda ina kunta na ga haskenta a cikin zuciyata duk da tana tana yasrik da hauke dariya musamman samari wanda ba su abin nan yadda tanawarta min azri'atin wa aluha bi yasriba adna dariha nazarun ali sai alhali ina ganta ina azri'at wanda alhali mutanen da suke cikin madina ma ganin ta haka zai wahala gare su amma ne saboda na da dalili na musamman na ganin ta ba ta boya gare ni sun take burugawa ina kallon ta mahallu shahid anan shi ne min azri'ati da min azri'ati da min azri'ata wadi ina barin kwana nan sati mazo sai mu fara daga wannan oho duk abun ma zo karshe ko to shikenan أي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وأنا فيني كمان مثل ورسالكوتي ينكو بأزرعات هذا بلا تنوين بأزرعات لما تكسر بعد حائد التنوين كالمذهب الثاني هذا بلا تنوين كالمذهب الثاني بأزرعات طب الحمد لله شكرا